kullum mai karkiya kuma sai da da abin ala aka ga walkiya kwamarciyar ku sai na faɗi gaskiya dita katin na kullum magana daya sara da gatari sai kula kwarai tafiya ta arziki abu mutumin kwarai la'asar a kira ba da sanin hazo yawan mahasada su ka yi wa gizo ya daram daram yan tabari gyaram Sarkin katsin da ya gyara shiri daram Jimin katsin na an ba wa na Ga hanyar kwarai ku zo kar ku yanke Ga wasu sun sau kuli za su ci banke Kiwa maki sake karya marake kai gaba sai kai gaba sai kai gaba sai kai gaba sai kai gaba sannan su bi sai kai gaba sannan su bi malam a gaban da alibi. sai kai gaba sai kai gaba zan ce ya taho bi da bi sai kai gaba sannan su bi fada dai dan Allah ku fada dai rabi ya yi ko da baka sarki da ku an yi naɗi dai da mataki da jiman katina wanda ku sadauki sarki gawa na da gwamna duka na kowa ashe lissafi sai da kwakwalwa ga kwakwaren katinan duka kurewa hijiman dai to aniya dai tafiya dai mu dai ta yi daidai idan ku ga nasarori nan da yawa dai mai a kawa tallo mai adan kawa ga dubun dubun nasara nan awa awa. Ga mai ji suna ku ya isa magana talba maza da jima maza talba nace maza da jima maza talba maza da jima maza talba ah! ku sani shi kalli kwallon ba maza da jima maza talba kaya fice ko a gurin dawa maza da jima maza talba ku san dusa ba ta zama ta wasu ba za su ji daɗi ba maza da jima maza da luba kiban dai matan ka kiba da abiya karika dai bari zo na fitin duniya sanni sannu zama za ka jan wuya a kara duwa ka buga wanda ake duniya mai musawa maza je ka buka tambaya namijin fama kai ne namijin fama ga masoyi mai iwa jama'a hidima A hadin sarki shi ya yi maka alfarma ce dijiman dai dijiman dai dai na ce dijiman mu na katsinan dai dijiman mu na katsinan wannan tafiya ta mana dai sarki ya riga da yi. Kai mai yi zancen gwamnan Katsina. Gaba kanka kare magana. Gaba gwaran Katsina wa kushina. Magida a gurin dijiman Katsina. Sai Kuma gauta sai dai ku dangana. Sai Yaya aiki sun zaga lunguna. Ya zama mana bango na jingina. na ta talla hamza fuskar hamza kai ka gagare yan maula hamza fuskar ma ga wanda yan karatu waje shilla hamza fuskar ma wambai muke batu kusa ko hula hamza duk wanda ko ya kishi yana kwalla hamza fuskar ma amanar masali dan ku ji ko gobe hamza a ku ce wa murtala ya kira rabi hamza fuskar ma usman ban ya za mu taho zabe za mu yi har gobe ba tankarawa ba su yi ma zobe usmani ya guji daido dar bashir adamu na shiga layinka Waziri ka su faskari nan gaka wani rabin bala a gaida jinin ado ciyaba dai na faskari nan ado faruk hayatu sabuwa zan sauka namu shi ya zama zakka gadan ta isa Ila yana nan dan ma'azu faskari na uke nan dan toba ibrahima yana nan kakamu asabu wa shi kenan na ce sai lafiya saraki sai lafiya saraki